sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 4 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar. sanadiyan kisashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna ɗaukan dabbobinmu suna yi mana sata kala-kala a cikin gari a cikin gidaje za kuma a ji cewa a jamhuriyar ta Nijar har ila yau al'ummar kasar ta fara kokawa kan yadda matsalar garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke kara ta'azzara a ƙasar. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. hukumomi a birnin beijing na china sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar covid-19 babban birnin na kasar china yau dinnan laraba ya ba da sanarwar rufe tasoshin jiragen kasa arba'in wato kashi goma kenan cikin ɗari na yawan tasoshin da kuma wasu ɗaruruwan hanyoyin motocin bas hukumomi a beijing sun tashi tsaye ne tun daga ranar koko tsakiyar watan afrilu bayan da wasu 'yan makaranta goma suka kamu da cutar ta covid-19 wanda hakan ya haddasa rudami a sassa da dama aka shiga rububin sayayya saboda tsoron yiwuwar a kafa dokar kulle makamanciyar wadda aka kafa a birnin hada-hada na shanghai yanzu hukumomi sun shiga wani gagarumin aikin gwaji ma akasarin mazauna birnin miliyan 21 a yayin da kuma suke ta rufe makarantu wuraren kasuwanci da kuma wurare irin na motsa jiki da raye-raye kamar sauran 'yan gudun hijira na wasu ƙasashe masu tasowa musamman na afirka 'yan gudun hijirar jamhuriyar afirka ta tsakiya kimanin dubu goma sha biyu da ke bargob yankin dare cibiyar adamawan kamaru na fama da ƙalubale iri-iri amma da haka suke amfani da abin da ya samu wajen ginawa kansu muhallai da kuma al'umma kamar yadda wakilin sashen hausa a ngawon dare kamaru muhammadu rabi'u ya ci gaba da bayani suna gina su baki daya a gargajiyance a fili mai kimanin kadada talatin da bakwai muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da 'yan gudun hijiran central africa da ke nan borgop mutum kimani dubu goma sha biyu ne ke rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya hakan bai hana 'yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa ba zainabu abu ta kara da cewa yau shekara takwas kenan muke nan a wannan sansani muna fama da wato matsalar rashin an za mu je mu yi noma da kuma matsalan gwamutsi yara da ake haifa a sansanin ba su da takardan haihuwa a saboda haka ba su zuwa makarantar boko masana lamuran yau da kullum na kiyasa kashi sittin da biyar cikin kashi 100 na yaran da ke sansanin borgob marasa takardan haihuwa ne rashin samun kula na musamman rashin keɓaɓɓen fili da zai taimaka kama iyaye domin su kula da yaran da kuma yawan fyaɗe da ake ma yaran mata ya sa kashi sittin cikin kashi ɗari na haihuwa tun suna 'yan shekaru goma sha uku ba tare da sun mallaki abin dogaro da kai domin more rayuwa ba wannan baiwar allah ta ƙara da cewa Ni dai na tsayar da karatu na wato a makarantar firamare a nan ban samu ci gaba da wannan karatun ba. A saboda haka ne matan da ke sansanin Borgob suka samu kungiyar kare hakkin mata kowane wayan gari matan na zuwa gona domin aikin gandu. Muhammadu Rabiu ba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu jam'iyyar gurguzu ta faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabadai-gabadai ta la france insouin lf a takaice sun cimma wata yarjejeniya ba samu nufa a yau dinnan laraba ta kafa wata haɗaka gabanin zaben majalisa da za a yi a watan yuni yarjejeniyar kafa haɗakar wadda jam'iyyar greens da ta gurguzu suka amince da kafawa a farkon wannan satin mai wani yunkuri ne na hana macron samun rinjaye a majalisar dokoki a zaben da za a yi daga ranakun 12 zuwa 19 na watan yuni da kuma dakile yunkurinsa na fifita manufofin kasuwanci bayan da aka zaɓe shi shugaban ƙasa a watan jiya muna iyawa kuma muna iya galaba kan emmanuel macron kuma za mu yi ne ta wajen samun rinjaye don samar da wasu irin shirye-shirye sabanin nashi abinda dan majalisa a jam'iyyar lfi andre otenza ya gaya ma gidan rediyon france info kenan Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man rasha inda hatta ma danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni shida masu zuwa sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuman ya samu amincewar dukkan kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Bari mu gaya mu kanmu gaskiya ba zai zama abu mai sauƙi ba saboda wasu kasashe mambobin EU na matukar dogara ne ga man rasha. To amma a takaice dole ne famu ɗau wannan matakin abinda bandar Leyen ta gaya ma majalisar dokokin ƙungiyar EU kenan. Ƙasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da kuma tayar da hankalin makwabtan Koriya ta Arewar tare kuma da janyo Allah wade daga Amurka. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta harba makami mai linzami ne daga yankin Sunan wanda ke daura da Pyongyang. wannan ne yanki da babban filin jirgin saman koriya ta arewa yake inda ta yi ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai makami mai linzamin ya yi gudu na tsawon kilomita 470 inda ya kai karshen nisarsa a sama na kilomita 790 bisa ga wani bayani daga hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu japan ma ta yi wani bayani makamancin wannan Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar. Daga cikin miyagun ayyukan da ake zargin matasan na aikatawa akwai shaye-shayen miyagun kwayoyi da fyaɗe da fashi da makami da faɗace-faɗace a tsakaninsu da a wani lokutan kan kai ga rasa rayuka. Daga jihar ta Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani a wannan rahoto. ana dai iya cewa rashin aiki ne ya jefa matasa na jiha ta difa shiga a cikin ƙungiyoyi na tada zaune tsaye da ake kira fale waɗanda suka shahara wajen kwace da fashi da makami da fyaɗe da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fadace-fadace tsakaninsu ta hanyar amfani da makamai da dai sauransu rikicin baya-baya nan na matasa na fale shine wanda ya faru a wata anguwa da tattare da 'yan gudun hijira da ke kira jorikolo bayan matasa na pale sun kai wa anguwar farmaki al'amarin da ya janyo mayar da martanin matasan wannan anguwan kamar yadda malam sumaila mohammed shugaban 'yan gudun hijira na anguwar ta jorikolo ya yi mini karin bayani sanadiyan isashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna ɗaukan dabbobinmu suna yi mana sata kala-kala a cikin gari a cikin gidaje har ya kai suka fito suna tar hanya da ainihin adda da gariyo da barandami su ce idan suka karbi wayan mutum ko kudin mutum in yi magana za su sare so babban abin da ya faru je din dai sun gani sun kai sallah ya kasance wannan sallan ba sa son su zauna ba su da kuɗi saboda suna da 'yan uwansu mata fale suka ɗoki niyya da alwashi ba ma tar hanyar ba har kasuwan kasuwanninmu 'yan kasuwanmu suka dinga samun su suna arresti ɗinsu suna neman kuɗin ba haka ba kuma su sare su sai muka kira 'ya'yanmu jikokinmu da ƙananmu su da an matasa muka ce to sai gare ku to a nan ne wajen da suka tashi suka tasamma su ma suka taso suka yi gama an samu yaron gari ɗaya daga cikin wanda aka fara bugewa da hannun tsammanin cewa ya mutu ashe bai mutu ba yana yanzu haka na asibiti an samu rashin rai an samu rashin rai ɗaya daga cikin 'yan falen jiya ma bayan jiya mun yi haka din mun gabatar da su yau ma a jiyan da dare suka ce kin gera goma 'yan falen suka ce sai sun kone ganin jorikolo muka ce to ba zai yi ba muka ce gamu da kannanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu ku tashi ku rike mukamin ku yi ringanin ko A yanzu haka dai jami'an tsaron jihar Difa sun cafke matasa 46 bayan faruwar wannan al'amarin To sai dai a cewar Abacha Alhaji Are wani mazaunin jiha ta Difa har yanzu akwai sauran rina a kaba domin a yanzu haka akwai kungiyoyi na matasa na Pale kimanin dubu da ɗari shida a jiha ta Difa. Kida matasa suna cikin bakin kogi su bakin cadi bakin kogi kuma dubu suna noman tattasin suna kama kifin su. To yanzu duka yau babu guda sun komo gari a zamne babu sana da rishin wayewan kai kenan shine ke kawo rangar rigima da fadace-fadace da wannan sace-sacen da kana gani wanda muke fuskanta cikin. A nasa bangare hukumomin jihar Difa sun sha alwashin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace domin dakile wannan al'amarin. Koro Jidala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa. Matakin na guda a waya ma mutane kai, waye yara da yara su kansu a waye musu su bar wannan hanya. Fiske wannan hanya ba mummunan hanya ba ne. Kuma ya kamata eh, doka ta yi aikinta yadda ya kamata in ka jima mutum ya kamata hukuma ta hukumta maka kenan dole in babu doka abin bai tahiya mu a ce da eh, matsayinmu ya kamata eh, a ba eh, 'yan tsoro vraiment kayan aiki vraiment su kawo kwanciyar hankali cikin jihar namu ana dai iya cewa wannan al'amari na bayyanar kungiyoyi na matasa a jihar difa ya samo asali ne tun a shekara 2015 bayan sakawa jihar dokar ta bace sakamakon rikicin boko haram al'amarin da ya jefa matasan jiha da dama cikin zaman kashe wando. a Abukar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar. Har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya fara ta da hankulan jama'a a Gadas saboda yadda lamarin ke ƙara kazancewa. a baya bayan na aka ɗauke wani yaro ɗan shekara ɗaya da wata shida sannan aka bukaci iyayensa da su biya miliyan biyar na sifa kafin a sake shi daga agadas ga hamid mahmud da ƙarin bayani a yayin wani bincike ne da jami'an tsaron suka gudanar a garin ciro da ke nisan kilomita 70 daga agadas ne yasa suka yi nasarar kawo mutanen cikinsu har da mata biyu da ke garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa inda jami'an tsaron suka kubutar da wani yaro yan shekara ɗaya da watanni shida da ya shafe kusan kwanaki sha biyar a hannunsu wanda suka buƙaci iyayensa da su biya miliyan biyar na sefa don su saki yaran isaka amadu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar agadas ya yi ƙarin bayani suka gidan wata mace mace ta hita babban gida ne akwai mutane da yawa amma sun samu sa'a suka dauko wani yaro yana da wata goma sha takwas da suka dauke shi yaron ya yi kwana guda sa'an nan sun huce da shi sun kai shi kiro cikin wannan muko muna aiki service da ake kema direction de la police technique et scientifique ta compagnie de téléphonie donc suka kama muna muka yi exploite aikin su muka samu Allah ya ba mu sa'a muka mun interpelle mutane biyar tafi na bude da sabbin wani sun yi da fari nan ga su an yi shari'a an kama su gidan kasu don kuwan ga su da ya faru yanzu yanzu an samu mutum biyar don cikin mutum biyar yanzu bincike yana nan yana ci gaba in an ƙara ci gaba tana ba an ta canji sai a ƙara samun wasu tunda yanzu farawa ne aka yi shi wannan ɗauke yaro da ya babban laifi ne yanzu an kai su justice ana buɗe musu eh, dosiye na bincike bisa kan wannan laifuka insha Allah kuma doka za ta yi aikinta saboda a bai ma wanda suke da niyyar yin wannan gobe tsoro jami'an tsaron dai sun sha alwashin kawo karshen irin waɗannan ayyukan da kuma ganin bayan masu irin waɗannan halaye wanda suna kasancewa barazana ga tsaron ƙasar tare da yin kira ga jama'a da su taimaka wa jami'an tsaron da bayanan sirri da za su kai ga kama masu aikata irin wannan laifukan hamid mahmud murya amurka da daga Agadas, jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid yanzu kuma ga rahoto na musamman. A kowace shekarar Allah ta'ala ƙungiyar Izala tana ba da taimako ga ɗimbin marayu da zaurawa a faɗin jihohin Najeriya albarkacin watan azumi da sallah Karama A wannan shekara ƙungiyar Izala ta ƙaramar hukumar Akinyele a jihar Oyo ta baiwa marayu da zaurawa taimako na sama da naira miliyan biyu in ji shugaban kwamitin taimakawa marayu da zaurawa na ƙaramar hukumar Akinyele a jihar ta Oyo. Shugaba Muhammad Muhammadu Kiro na Kiyele. Kai ne shugaban kwamitin marayu ko? Eh ni ne insha Allah. Kamar da mi da mi kuka ba waɗannan marayu? Marayun nan mun ba su tura mun ba su yadu duka na dunki waɗanda za su je su yi dunki yara ƙanana waɗanda an marayu. Kowa wani daga wanda man ya yadi uku uku wani yadi biyar biyar wani yadi biyu biyu wanda dai girman su ya kamata ka muke eh kamar maza sannan mu ba su kuɗin dunki ko wani yaro muna ba shi dubu ɗaya ɗaya don ya je ya dunki. To kamar su mata marayu fa da zaurawa. To su yan mata marayu waɗanda ba su yi aure ba su ma muna ba su sheddodi waɗanda za su je su yi dunki sannan uwayensu muna ba su tura mai ko wace muna ba ta turmi mu ba ta dubu ɗaya na dunki sannan su kuma ɗiyansu 'yan mata muna ba su shaddodi daga wadda muka ba biyar shidda kuma mu ba ta kudin dunki dubu ɗaya daya kimanin mata nawa ko kuma turame nawa kuka bayar ga waɗannan marayu da zaurawa to kaga zaurawa su mun ba mace 130 turmi ɗari da talatin kenan sannan kuma mun ba su kuɗi dubu ɗaya daya kaga dubu ɗari da talatin kenan to sannan 'yan mata su kuma su mun haɗa su da mazan ne muka girga ɗari uku da talatin su kuma kowace mun ba su yadi biyar biyar su ba zan iya har hada in ce in ko yadi nawa ka ba su ba yanzu kamar kuɗi gaba ɗaya har da kuɗin kayan da kuka bayar duka gaba ɗaya a wannan karamar hukuma ta yale sun kai nawa sun kai kimanin miliyan biyu da dubu ɗari biyu To malam me kuke amfani da shi wajen zakulo waɗannan marayu da zaurawa? To muna amfani da wasu mun san mazajen da muka rasa a nan a kele. Sannan kuma in mu ba mu sani ba akwai wasu waɗanda yake kawowa wanda kamar mutum magwacin shi ya rasu sai ya kawo muna yaran nan. sai mu ɗauki lamba ta shi wannan wanda ya kawo muna yaran nan sai mu ɗauki lamba ta mu ce to ba zai ce wani ne ya rasu ga iyalin shi sannan yana da mata ko ba zo ko ba zo da matar ba za mu bata a kai mata amma yaran sai an zo da su mun gani mun rubuta sunan su da hotuna su sai mu manna baɗi in sun zo ko bai zo ba in sun zo mun ga hotonsu sai mu ce lalle su ne muka bara sai mu ba su. to mallam kamar wacce shekara kuka fara wannan taimako ga musamman marayu da zaurawa. To gaskiya ban tsaya ni nazari ba amma dai mun dan daɗe muna bayar tun lokacin da shugaba Bala ya ba da umarni kowane state ya yi su kuma shugabanni mu na sabo waɗanda state su kuma sun gaba kowane buranci umarni ya ba da nashi. Gaskiya ba zan iya nisa wa shekaru nan ba yanzu. Haka zalika shugaba Muhammadu Kiruwa shugaban kwamitin taimakawa marayu da zaurawa na karamar hukumar Akinyele a jihar ta Oyon ya yi ƙarin haske a game da yadda suke samun kuɗaɗe da tufafin da suke taimakawa marayu da zaurawa. To waɗannan kuɗaɗe muna samun su ta wannan talakoki ya yawon waɗanda muke zamnawa mu ɗaɗɗora kawunan mu mu ce to tunda muna da marayu a wuraren mu da Allah mu kokari mu hada musu abin da za su samu farantar da zukatansu don sahiyar sallah saboda haka shugabanmu balalo ya umurta kowane lokal yari kowane site ya yi kuma lokal su kuma na site su ba mu umarni mu lokal mu mu ma mu yi hakan. To kamar irin gwamnati da kamfanoni kuna samun taimako gare su? Gaskiya ban wa da samun taimako ga gwamnati ba ko wani kamfani ban wa da samu ba ta koma amma ba mamaki nan gaba ce za a samu. to kun taba nema to ba mu taba nema ba ga gwamnati ko kuma ga wata babbar kungiya haka sai dai mu nan waje mu ko wani mai kudi muna zuwa mu ce mai gashi gashi sai ɗebo abin da ya ga dama ya ba mu kun taba samun taimako daga kasashen waje to gaskiya ba mu samu ba mu taba samun wani taimako daga kasashen waje ba ko ga gwamnati ne ko kuma mutanen kasan uwan ko ga gwamnati ko ga wasu mutanen kasai waje su so su turo muna taimako mu dai ba mu samu ba mu zanan macen shugabanninmu na sama ba kuna sa ran cewa nan gaba za ku samu taimako ga gwamnati ko kamfanoni? Eh muna sa ran haka da saboda abin ya faro yana kaɗan kaɗan tun ba mu wuce mu hada dubu talatin arba'in mu raba sai an ka kai yanzu har muna samun miliyan ko fiye da miliyan har miliyan biyu ai kaga wasu suka shigo to ba mamaki mu samu wasu kasashen waje su shigo suna taimako muna ko kuma wani gwamnati. Wasu zaurawa da marayu da aka baiwa taimakon sun nuna jin daɗinsu ga ƙungiyar Izala ta Najeriya a game da taimakon taimakon da kungiyar izala ta basu. Me a ah, sunanki? Me mana suna na me mana. Kamar da me da me aka baki? An bada atamfa. Turmi nawa? Turmi daya. To kuɗi fa? An bani ta dubu daya. da rijabi guda ɗaya. To ya kiji da aka baki wannan kyautu? Gode Allah amfana Allah saka da alkhairi Allah nuna mana kuma baɗi lafiya. Ina sunanki? Sunana Amina Abdullahi. Ke an baki wani abu? An bani turmi daya an bani dubu daya kuɗin dinki. Dama ke taɓa zuwa a taimaka miki da wani abu? Ina zuwa na karɓa ya kai so hudu kenan. Me za ki ce ga waɗanda suka baki wannan taimako? An bani an ba rana ubangiji Allah ya saka da alheri wanda suka yi Allah ya ba su lada ubangiji Allah ya sa mu karbi na baɗi lafiya haka ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara ƙungiyar izalatul bid'a ubangiji wa iqamatu suna ubangiji Allah ya ɗaukaka ta Allah ya ƙara musu imani Allah ya saka da alheri na sunanki sunana basira to ke goruwa ce goruwa ce to an baki taimako ai an ba ni ma tamfa da dubu ɗaya da hijabi to na ga ya riga sunan tare da ke eh mutum ne. Kamar yaro nawa gare ki? Yaro biyar ne da ni. To duk an basu? A sauran suna wajen dangin babansu. To wannan da wurin ki an basu taimako? An basu, an basu yadiddika, an basu sanda uku da wannan da na baya na. To eh, me za ki ce ma waɗanda na bar taimako? Wanda suka bani taimako abin da zan ce musu Allah Ubangiji ya ƙara musu buɗi na alheri ya tsare su da shirin mashirinta. Ina gode. Me sunanka? Kabiru Jamilu. An baka taimako? An bani. Kamar da me da me aka baka? An bani yadi sanda uku da dubu ɗaya. To ya ka ji da aka baka wannan taimako? Daɗi na ji. Hmm? Daɗi na ji. To yanzu ya za ka yi da wannan taimakon? Zan ɗinka in sa hmm? Zan ɗinka in sani. Babanka ne ya rasu ko mamanka? Babana. Eh, ya daɗe da rasuwa? Eh. Na sunanki? Habiba Abdullahi. An baki taimako? Eh an bani. Kamar da mi da mi ake baki? A tamfa da shadda da kuɗi kuma. Da mi kuma? Shikenan. To ke kaɗai kike? A ni da ƙanina ne da mahaifiyata. Su ma ƙanan an an basu? Eh sun samu. To me aka basu? su ma ba su atamfofi da eh, shadda da kuɗi. To me za ki ce ma waɗanda na bada wannan taimako? Abin za mu ce sai dai mu gode su ma Allah ya duba musu nasu. Mun gode Allah ya saka da alheri. In wanda suka bari ne Allah su ma ya samu wanda za su duba musu nasu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar ghana sun yanke shawarar ci gaba da aiki da didi dramani da george Burton a matsayin mataimakan mai koyar da black stars wasa masu didi dramani can baya ya yi manejin kwatakwatan lashe premier league ghana kuma ya taba zama babban kocin kungiyar black queens din ghana kuma a baya-bayan nan ya zama mataimakin kocin fc north zealand shi kuwa george Burton yanzu haka shine babban mai koyar da kungiyar 'yan ƙasar shekaru 23 na aston villa a can baya ya koyi yadda blackburns rovers an zaɓi su biyun nan sun ka zama mataimakan mai koyarwa na rikon ƙwarya yayin wasan share fage da black stars ta yi da super eagles nigeria sun taimaka wa ghana ta samu tikitin halartar gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a ƙasar qatar wasu masu sha'awar ƙwallon kafa a ghana sun bayyana farin cikinsu akan dandalin sada sada zumunci wata social media bayan kocin ghana otto ado ya tabbatar da cewar borussia dortmund ta amsa bukatar na ya tafi ya shugabanci black stars a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a qatar wa'adin otto ado a matsayin kocin rikon kwarya ya kare ne bayan ya cika aikinsa na samarwa black stars gurbi a gasar cin kofin duniya tsohon kocin newcastle united chris hampton ya cimma yarjejeniya don zama babban daraktan fasaha na ghana a gasar cin kofin duniya ta fifa shekara ta 2022 a qatar haftin mai shekaru 63 zai ba da shawarwarin fasaha ga tawagar 'yan black stars in ghana yayin da kasar za ta shiga wannan gasa na cin kofin duniya karo na hudu ko an kocin din na birmingham da norway da brighton na gabu da kammala tattaunawa da hukumar kwallon kafar ghana a kan rawar da zai taka a kungiyar haka kuma zai bayar da gudunmawa a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofi na afirka na shekara ta 2023 da za a fara a watan yunin shekarar nan black satellite ɗin kasar ghana ta tashi zuwa kasar nijar domin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na rukunin wato wafu kenan na matasa masu ƙasa da shekaru 20 black satellite za ta kare kofin da ta ta lashe a shekara ta 2020 a kasar benin bayan da ta doke burkina faso da ci biyu da ɗaya a wasan ƙarshe coach karim zito ne ke jagoran tawagar na mutum goma sha takwas da kungiyar aikin fasaha su bakwai ghana dai ta kasance a rukunin ba na gasar tare da nigeria da burkina faso tawagar ta 'yan ƙasa da shekaru 20 za ta fara fafatawa ne da nigeria a ranar 8 ga watan nan na mayu kafin ta kara da young stallion johnson ɗin Burkina Faso a ranar 14 ga watan Mayu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin red la Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau dinnan Laraba ya ba da sanarwar rufe tasoshin jiragen sama arba'in ko na kasa arba'in wato kashi goma cikin ɗari na yawan tasoshin da kuma wasu ɗaruruwan hanyoyin motocin bus-bus. jam'iyyar gurguzu ta faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabadai-gabadai ta la france yansuma lfa ta kaice sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa a yau dinnan laraba ta kafa wata haɗaka gabanin zaben 'yan majalisa da za a yi a watan yuni Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man rasha inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni shida masu zuwa sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuma ya samu amincewar dukkanin kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Ƙasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Mr. Nick ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.